zuciyata ta ji ta gani ba kamar mahamudu ha. zuciyata ta ji ta gani ba kamar mahamudu laha tun da farko zan sanya rabana kaliki mai bani sa'a rabana ƙaran khazaka in yabon shugaban masu sa'a Mahamudu uban halitta wanda shi ka ba sa'a. zuciyata ta ji ta gani ba kamar Mahamudu raha. Kai salati gurinsa Allah da mai tsira da sa'a mai wafatin da ba kamar sa falala a cikinsa da sa'a ta iyalai ina sa rabbana masu aiki kullum da sa'a zuciyata ta ji ta gani ba kamar mahamudu da ka sahabbai nasa Allah masu yaƙi kullum da sa'a sun kashe an ba su sa'a sun kashe su sun kwashe sa'a su muke bi jalla Allah ba kamar su kullum a sa'a zuciyata ta ji ta gani ba kamar mahamudu da ha. saidi na zo gare ka dan ka bani dubon fasaha in shige shauƙin yabonka in yabonka in ƙara sa'a kai ban a sakan daƙiƙa har da minti haɗa da sa'a zuciya ta ta je ta gani ba kamar mahamudu da shugaba farakon halitta ɗan amina uba gabinta kai ka zo farakon nubuwa har ka zo ƙarshe garita ta fifita kulkaliki nura adadin bayyanar halitta zuciya ta taji ta gani ba kamar mahamudu raha a halan kaina da fata da jikina har da anta na saka su kwaba tiyata a yaban ka san ba su mita Haɗar har kishiyarta nasarata in fahimta zuciyata ta ji ta gani ba kamar mahamudu shugaba hasken fahimta a rufai duk sun fahimta tahilai kuma sun wahalta sun shige tara kwan shagalta ka kira su su zo su huta sun ƙiya kuma sun sabauta zuciyata ta ji ta gani ba kamar mahamudu da auliya uku sun azurta ulama uku sun fahimta sun bi hanya babu tata su kwamun ladabta zakirai kuma sun wadata zikiri san ba su mita zuciyata ta je ta gani ba kamar mahamudu raha Dora ujini gabinta duniya kukun kaseta ayyukan ku ake ta bita a iraniya har da cuta duniya kun zagaye ta da fadar hanya mu bita zuciyata ta je ta gani ba kamar mahamudu raha falalarka abun afurta a cikin baki da fata ba sani kuma ba fahimta a gurin mai kin kasaita hanyar da ilahu har ya samu mu zuciyata ta ji ta gani ba kamar mahamudu da almustafa nan zana futa ni hadiru na ƙagauta a sakan shauƙi da fahimta a cikin waraka na saita alƙalam koya ya ƙara bita a rubutu kare ya mita zuciyata ta ji ta gani ba kamar mahamudu da zuciyata ta ji tanani ba kamar mahamudu a an saurari wannan yabon ne daga bakin halliru yusuf kore mai ruwa niger yankin doso allah ubangiji ya kara mana soyayyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam